gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko ka cokan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Tare da ni Hafsat Maina Muhammad. talata 21 ga watan Agustan shekara ta 2018 yau take babban sallah za mu yi magana ne akan wannan babban ranar. alai alhamdulillah gashi ma bana Allah ya sa mun yanka sa gaskiya bana mun gode Allah Allah ƙara maimaita mana lafiya. Ya maganan kayan sallah a kanki da kuma sauran yara. A'a kayan sallah wallahi wajar wajar dan a samu biyar na shida shida. Gaskiya oga yi kokari Allah saka mai da alai Allah ƙara bu. Musamman mu masu aikin karfi Dole sai an biya masu albashi su sannan za su iya zuwa su sallame mu da aikin da muka yi musu. da su ba mu ma mu je mu dan samu dan wani abu mu siya. ka yanka a'a ban yanka ba saboda ba da kuɗin da zan sayar rago yake abin da za ku ji mu dauke da shi cikin shirin kenan za ku ji tattaunawar da wakilinmu a abuja hassan maina kaina ya yi kan yadda al'umma ke gudanar da bukukuwan sallah babba kuma za mu buɗe muku layukanmu domin ku kira ku gaya mana yadda sallah yake a wajen ku Baya ga haka za mu karanto muku amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota Facebook da Twitter. Sai kuma za ku ji mu ɗauke da yadda ake sarrafa nama ta yadda uwar gida za ta iya tana da namanta wato wata naman layyar kenan har na wani tsawon lokaci tare da Hajiya Sadiya Abdullahi. To yanzu za mu fara da amsoshin tambayar da muka maku a shafukanmu na abota cewa ya kuke bukukuwan sallah a wajen ku. To sakon farko ya fito daga baban gida Aliyu Rijau ya ce mu dai sai dai mu ce alhamdulillahi ala kulli halin da ya nuna mana ganin babbar sallah a wato sallar bana domin akwai waɗanda ba su samu irin wannan daman ba don haka muna gode wa Allah da wannan rana. To sai sako na gaba inda ya fito daga Ahmadu Abacha Macina inda yake cewa salam yau da gobe Muna gudanar da bukukuwan sallar layya cikin armashi da kwanciyar hankali a nan karamar hukumar Macina jihar Yobe. Muna addu'a Allah ya maimaita mana da baɗin baɗaɗa cikin wadata da lafiya amin. To Macina sai ku yi haƙuri don daula ta sa nama ne a haƙorinta shine ta ce muku Macina ba laifin ta bane. To oh, Macina haka ne kam. <laughs> Sai kuma mm. saƙon Usama Usman Abdullahi ya ce alhamdulillah masha Allah mu a Kaduna lafiya kalau To sai Shehu Adamu Rijau inda yake cewa bukukunan sallah a nan suna gudana a nan karamar hukumar rijau lami lafiya duk dai da jama'a na fama da rashin kuɗi aljihunsu. Allah ya kyauta. Shi ko Alhaji ah, Mele Yusufari daga jihar Yobe ya ce alhamdulillah mu dai a nan garin Yusufari a jihar Yobe mun yi sallar Idi lafiya haka kuma muna ci gaba da bukukuwan sallah ina taya dukkan musulmai murna barka da murna da kuma barka da sallah Allah ya maimaita mana. To amin amin sai sako na gaba inda ya fito daga baba gana Alhaji Dabuwa Guru inda yake cewa salam yau da gobe shirin matasa Eto eh bikin sallah dai ya iske mu cikin rashin kuɗi amma duk da haka Allah ya hore mana na ragon sallah. To <laughs> Ya yi daidai. To alhamdulillah tun da dai sun samu sun eh, yanka rago. Shi ko maina Alhaji ma ya ce alhamdulillah mun yi sallah cikin koshin lafiya a nan birnin Maiduguri to madalla. Sai shi Yahaya Hamza shi kuma cewa muna yi lami lafiya mun gode Allah. shiko imam abdullahi usman daga azare jihar bauchi ya ce muna gudanar da bukukuwan sallar mu cikin koshin lafiya da walwala gwamnati ta samar mana da tsaro yadda ya kamata to hakan ya yi kyau sosai kam mm, sai sako na gaba inda ya fito daga umar m umar inda yake cewa barka da sallah biyu a eh, hausa to muna godiya shiko gazali attahiru ya ce mun yi sallah lafiya daga kubwa abuja fct Mm, sai sako na gaba inda ya fito daga Ali M Bunu Allah sa na faɗi wannan sunan ne <laughs> ai na jin garin ku ne ko da area Maiduguri ne Bunin nan haka inda yake cewa alhamdulillah mu a jihar Borno mun yi sallah lafiya kallon ai ko Barnan ne eh, kuwa shi ko mm. Sa'idu Sabo Awiyo yace salam yau da gobe ni dai a nawa yankin karamar hukumar Awiyo a jihar Jigawa mun yi sallah lafiya baya ga haka ga dubbin gaisuwa ta gare wato a gare ku ma'aikatan VOA Hausa musamman musamman masu shirin yau da gobe shirin matasa muna godiya kwarai da gaske. Mm. sai sako na gaba inda ya fito daga musa sale maleri allah sa na faɗa wannan sunan daidai maleri In da <laughs> <laughs> Inda yake cewa salam yau da gobe shirin matasa. Ni dai bana na yi sallah a garin Balli jihar Taraba to gaskiya sai godiya. Da fatan Allah ya nuna mana na baɗi kuma zan yi amfani da wannan damar don Allah ku miƙa min gaisuwar sallah ga al'ummar maleri da kuma ma'aikatan ku baki ɗaya. yau da gobe ku tashi lafiya. To mun gode muna amsawa. Muna amsawa kwarai da gaske shi ko sako na ƙarshe daga gwani mai gari wato gwaji ne Nijar ya ce salam yau da gobe mu al'ummar jamhuriyar Nijar sai gobe laraba idan Allah ya kai mu za mu gudanar da sallah to Allah Ubangiji ya kai mu rai da lafiya da fatan kuma za a yi sallah lafiya. To haka yake alhamdulillah da fatan kowa ya yi sallah lafiya daga jin sakonninmu daga a za ki ga cewa kowa ya ji daɗin yadda sallah ta zagayo kuma mm-hmm. yadda aka yi sallah lafiya. Mm, to haka ne. To madalla yanzu kuma ga hajiya Sadiya Abdalla da za ta koya mana yadda uwar gida za ta sarrafa naman layya har ma da yadda za ta tanade shi kai tsawon shekara ɗaya. To malam da farko menene sunanka? Sunana Alhaji Abubakar Umar Tsari Masta. Mm, ya butun layya an yi layya? An yi layya alhamdulillah. Me aka yanka? eh mafi akasari za ka ga duk wannan wadaƙa da mutane suke yi an yanka raguna shanu kai kai laye kai eh n'ayi. me ka yanka kai ni na yanka rago ne misali ya girman iyalin kai yake yawan eh to gaskiya iyali na ka gani ina da mata biyu ne sannan kuma ina da yara goma ne karan na nan sannan kuma mahaifa na uwa da uba duka suna raye ina da kanne da ko yan uwa da abokan arziki dai sai godiya to wannan wannan bataliya gaba daya raguna nawa ka yanka ito eh a gaskiya ni da bangare na da ni da abin shafi family na rago ɗaya muka yanka gaskiya to yaya sha'anin hidimar sallah kayayyakin yara na sallah da sauransu ito eh gaskiya ka san shi kayan sallah musamman sallan an layya din nan eh. ba a cika yi ma yara kayan sallah irin anyhow ba eh. an fi musu a sallah karama ya sallah take gaba da generally sallah eh a al'amuran ke a gaba da maka duba bukkon sallah ne yanzu yayi abin zaka gaskiya bukkon sallah yanda aka sa ana yi a da to a gaskiya saboda karancin kuɗi a wurin wasu don ba a cewa duka gaskiya eh, kai banda kai a ni gaskiya alhamdulillah kuma kaga ba a cewa to duk da wasu ba su da wasu kuma suna da eh. amma gaskiya alhamdulillah za ka ga magana kan kanka eh ni alhamdulillah gaskiya a gidana don yadda na saba cin ma nama kasan bayan wannan ragon layya eh. akwai kuma nama da ake ci na naman miya eh. to a gaskiya ni kaji ma nisa wannan karan wato za a shi kenan za a marka kaji da sauran sunana hamza abubakar malam hamza ka na yi layya ko in ce zan yi layya dai alhamdulillah rago nawa zaka yanka a rago ɗaya zan nema an Allah da an saya mai kwali mai kwalfi ya maganan kayan sallah a yara da sauransu eh a alhamdulillah kayan sallah an kammala tuntuni gaba ɗayan su wallahi wannan sallah dai kai ma kamar tsari masa ba ba matsala a ba matsala ba matsala alhamdulillah ai mu komai yana tafiya daidai mun gode wa Allah sunana da musalihu bulen mala da musalihu kai layya alhamdulillah Allah ya hore min na kuma layya Ya batun kayan sallah na iyali da yara da sauransu. To kayan sallah dai gaskiya mun wanke sofin mun tsa mun amfani da abin da Allah ya hore mana. Gaskiya yawanci zance ma'aikatan ta fadar gaban yawanci ba a yi albashi ba. Hmm. to dewa ma wasu ba za su samu wannan layar ba domin mai babu don jiya na ga wasu da suka ce min gaskiya in da an yi salari da za su wannan yanka amma gaskiya dewa ba a samu yi ba. Tunana Shaibu Ahmad. alai shaibu yaya harkar ya zo maka a wannan karo to gaskiya dai sai mu ce alhamdulillah amma mutane sun tsanani musamman matsalar ainihin rashin kuɗi a hannu mutane sun ta san silayyan nan amma gaskiya babu kuɗi don in ka duba raguna masu rana da yawa ga sunan a ba kasuwa ba a san masu siya ba saboda rashin kuɗi amma muna fata shekara mai zuwa ya fi na wannan shekarar amma kai ka samu kai layya ni na samu na yi layya amma haɗaka saboda irin yanayin ƙasar da abin da ake ciki saboda inda a ce da hali da san nima zan yanka gaba daya in kace haɗaka me kake nufi abin da ake nufi haɗaka shine ku haɗa kai ku sai sa guda maimakon ku kai ka sa ka yanka kai kadai sai ka sai ku sai sa ku ku ko ku hudu ku siya ku yanka ku layya shi da ake nufi haɗaka sannan eh, za ka iya sayan rago kai kadai ka yanka amma tun da halin da ake cikin nan kana da yara da yawa rago in ka sai na dubu arba'in ba zai maka ba na dubu hamsin ya yi maka yawa kana da wani ba kuɗin a ƙasa su da gara ka haɗa ka ku sai sa ɗin in so ku raba ku ku hudu ko ku uku zai taimaka muku a gidan naku da kuke saboda kuna da yara da yawa. to a ƙarshe me fatan ka dangane shi allon a fatan na mutane fatan alkhairi kuma allah ubangiji karɓa dukkan abin da muka yi na alkhairi. Allah ubangiji kuma ka ba waɗanda ba su yi ba muna fata har yanzu lokaci bai ƙure ba eh. Allah ubangiji ka ba waɗanda ba su yi ba za su sallama salamu alaikum me suna malamin salamu alaikum suna na Muhammad Idris Rabi ka samu ka laye kuwa eh gaskiya ba samu nayi ba saboda saba yayin da ake cewa ni ba matsayina na ba ban da aure eh. amma dai insha Allah yan uwa da iyaye da aukan arziki sun samu sun yi duk da yanayin da ake ciki ah, na rashin kuɗi da ake fama da shi ana ganin kamar cewar raguna sun yi tsada to kuma allah ya sa ah, ga sanin ma kasuwa duk da cewa akwai karancin kuɗi a hannun mutane ba su yi tsadan yadda ake nufi ga sanin a kasuwa an basu amma dai muna kyawun fata da fata alkhairi cewar muna addu'a da roƙon Allah shekara mai zuwa ta fita bana walwala da samun kuɗi a hannun jama'a. Sunana Sharafuddin Sabo Asai. To Malam Sharafuddin ya sallah ta zuma ka yanayi? To sallah alhamdulillah amma ba kamar yadda aka saba ba. saboda yanayi da ake ciki na rashin kuɗi eh, eh. musamman mu masu aikin ƙarfi eh. dole sai an biya masu albashi haƙƙinsu a lokacin da ya dace sannan za su iya zuwa su sallame mu da aikin da muka yi musu don su ba mu ma mu je mu dan samu dan wani abun mu siya ka yanka a ban yanka ba me yasa ka yanka ba saboda ba da kuɗin da zan sai rago amma kuma idan ka cancanta dadan nan ai wani ya dauka kaman kayan kalagobi ko to ai a ba shi bane ai baka ji an ce sallah ai ka kayan da suka fi kowanne sabuntaka a lokacin sallah ba eh. to me fatan ka game da wannan hidimar sallah da ake hali fata na wannan sallah kamar yadda ta zo Allah ya maimaita mana badin badin badada kuma Allah ya karbi badin mu to alhaji yanzu ina kofar gida kamar ana ana fitar da rago da farko muna son musan sunan malamin sunana Amir Garba Kutama karamar sallah alhamdulillah wannan katin rago nawa ne nawa ne so bana ka yanka kenan na yanka kamar yadda na saba duk shekara kuma na yi bana ma kuma allah ya hore ya ba mu iko mu yanka kuma an yi wa yara ka sallah insha allah so a takaice da ke wannan sallan ba ta zama da kowace matsala ah, alhamdulillah mun gode allah allah ya maimaita mana alhaji me suna malama suna nawa baban gida to batun sallah ba a ah, sallah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah misali a wani yanayi sallah ta zo maka eh sallah ta zo mana muna cikin godiya Allah da walwala kuma muna roƙon Allah Allah ya sake maimaita mana irin wannan sallah ka samu kai yanka <clears throat> na yanka alhamdulillah me ka yanka na yanka rago alhamdulillah to ya idan da musalla ga annin yara da mata da sauransu a ah, shi ma duka an yi shi yadda aka saba insha Allah ba wani canji da muka samu da suke wato me suna ki hajiya sunana hajiya hafsat sha'aibu ahmad yaya maganar laye wannan karan a alai alhamdulillah gashi ma bana Allah ya sa mun yanka sa gaskiya bana mun gode Allah Allah ƙara maimaita mana lafiya ya maganar kayan sallah a kanki da kuma sauran yara a a kayan sallah wallahi wajar wajet dan a samu biyar yana shida shida gaskiya oga yi kokari Allah saka mai da alai Allah ƙara buɗe malam bala ya sallah da zama alhamdulillah ta zo mana cikin walwala eh, ya batun kayan sallah a mata da yara da sauransu duk an yi musu insha Allah waɗancan manyan ragunan naka ne insha Allah kai baka jin garin kenan a'a muna da yawan Allah godiya <laughs> a to aka ga tabkato ga raguna guda biyu ka ce <laughs> ai ina kamar abun da alhamdulillah ko eh to ka san kamar yadda suna ta tanadar hmm. an ci annabin sallallahu alaihi wasallam ah, da guda biyu yayi to in kana da dama ka ɗaba ga suna kamar yadda ya yi in ba ka da dama kana iya yin ɗaya to da taimako allah allah ya ba mu damar mu yi guda biyu shi ne muka ce bari mu yi kamar yadda suna ta tanadar alhamdulillah a sunana muhammad sa'idu salka wala muhammad ya batun sallafa alhamdulillah alhamdulillah sallah ya zo tun da shi lahiya shine the most important thing alhamdulillah amma ka samu ka gaskiya ban samu na yanka ba me faru gaskiya eh abin da Allah da bai ka'ida abin ya zo haka dai amma kayan sallah a iyalai da sauransu alhamdulillah alhamdulillah to me fatan ka dangane da sha'anin sallah gaba to fata na shine Allah ya sa a yanda muka ganshi lafiya Allah ya maimaita muna alhaya alhamdulillah ya suna malamin suna na Suraju Suleiman malam Suraju ya sha'anin sallah ta zama kawai alhamdulillah da godiya eh, na kana kayan ka ne bana a ban yanka ba amma dai wani abokina da yanka kuma dan uwana na kana na ga manyan laguna guda biyu nan ba naka bane kenan na sani na shi wannan abokin na dan uwan nawa kenan eh me yasa kai baka yi layya ba eh Allah da ikon sa ni ban samu damar yi ne ayya to amma ya batun hidindimun kayan sallah iyalai da yara da abincin sallah da sauransu alhamdulillah wannan ba mu alhamdulillah ba da wata matsala kan wannan to alhamdulillah alhamdulillah muna godiya ga Allah abokina me sunanka tunan Aliyu eh Aliyu To ya ya sallah ta zo maka a wannan karan? Alhamdulillah. Amma ka sallah? Eh. Ina ka sallan ka suke? Suna gida. To me yasa baka sa ba yanzu? Ah. Eh? Ah. To abokin naka kuma me sunanka? Nabil. Eh? Nabil. Ah babanka yayin ka ragon sallah? Eh kai magana. Mm. Eh? Eh. Ka ci abincin sallah? Eh. A maka dinkin sallah? Eh. To ya sallah ta zo maka a wannan karan? kana kai kuma me sunan ka sunan abdurrahman abdurrahman an yi ya batun sallah ta muka wani yanayi gaskiya sallah na ji daɗin sallah sosai an maka kayan sallah kenan ya mun kayan sallah to kun baban ka yanka lagos sallah ya yanka to yanzu na zaka je yanzu je gidan gidan bakanin baba na yi na'am to ya sha ne sallah take gaba daya harkokin sallah suke gaskiya muna jin daɗi ke ko mai sunanka Aliyu ya Abubakar wala Aliyu ya sallah ta zo maka sallah ta zo min da daɗi cikin murna to amma kayan sallah ne eh an kayan sallah baban ka yanka ragon sallah eh ya yanka baka da matsala kenan da sallan gaba ban da matsala a wannan sallan gaba ɗaya gaskiya to me fatan ka a sha'anin sallan nan fata na ga 'yan uwa musulmi wanda ba su da shi su ma Allah ya ba su. To mu gode To haka yake mun gode wakilinmu a Abuja Hassan Maina Kaina da ya aiko mana yadda bukukuwan sallah suke aka gudanar da ita wato a Abuja. Mun yi tuttuban harshe ne a lokacin amma ga yanzu ga Hajiya Sadiya da yadda za a tana da nama kuma yadda za a sarrafa nama har ya kai na wani tsawon lokaci. Assalamu alaikum yan uwa barkanmu da sallah. Kuna tare da ni Sadiya Abdallah daga nan Katsina. To uwar gida na san dai yanzu sallah ta zo babba ce ta nama to abin da ya kamata uwar gida ta yi wata 'yar dabara ga tunda masu 'ya'ya ko 'yan uwa wasu na wata ƙasa wasu na makaranta ana so a ɗan kai musu nama su ɗan ci ya ɗan daɗe masu to ga wata 'yar karamar dabara ga uwar gida wadda za ta yi yadda za ta ɗan aje naman ta bai lalace ba tunda so da yawa mutanen mu gaba ɗaya so nama suke yi su aje a rarraba wani ma kuma ka yana yana huhuna to idan uwar gida ta tashi ta tanaji cittata da kakka da gyaɗan miya wannan mai kwafsan nan kamar gyaɗa da ake barewa da kuma wannan da ake ce ma gyaɗan miya mutane ke ce ma gyaɗan miya nutmeg wannan mulmulallan nan sai ta haɗa wa'annan abubuwa guda uku sai ta daka abinta ta tankaɗe ta ajiye to in uwar gida ta tashi an yanka nama nan tunda wasu sagalewa sai gari ya waye ya tsani sannan za a soya in uwar gida ta ɗora za ta yanka albasarta ta ta kawo wannan citta da su gyaɗan miyan nan da ta daka ta zuba a ciki da su maginta da komai ta ɗora naman ta kan wuta idan naman ya tafi ya kusa soyuwa in ya rage kamar saura minti biyar ta sauke to sai uwar gida sai ta kashe wannan nama za ta tanadi kwananta mai marfi amma ko irin gwangwani babba na madara da wasu ke za a kai ma ko wasu daga wani guri sai ta zuba a ciki amma kan uwar gida ta nemi roba mai dan lakab lakab haka da in ta zuba saboda mai da zafi tana iya narkewa ta dai nemi abin ta sani yana da kwari mai marfi in uwar gida ta tashi wannan naman nan ta kashe bai da soyewa duka ba kar ta bari ya soye duka yanda yake da man nan nashi da komai haka za ta juye shi a wannan kwano ko a wannan gwangwani ta juye shi gaba ɗaya kaf ta tabbata wannan man nan ya rufe naman nan duka to da uwar gida ta yi wannan sai ta bar shi ya sha iska idan ya sha iska za ta ga man ya daskari ya zama kaki da ya haɗe da naman ya daskari to uwar gida ta aje wannan naman nata ko wata zai yi bai komai amma da sharaɗi kada a rika sa mai hannu ana ɗiba ko wani abu ko a rika sa cokali ana ɗiba a sa baki a maida a'a ta abin abinta duk lokacin da ta tashi ba kuma ta ɗauki kwanan gaba ɗaya ta ɗora kan wuta bai narke ta ɗiba ta maida ta aje a'a ta samu wuri ta ɗiba kamar ɗan frying pan haka ko ƴan ƙaramar tukunya sai ta ɗiba a ciki da uwar gida ta ɗiba in ta ɗora abin ta kan wuta shi ke nan da yanar ke minti biyu sai ta ga naman ta ya dawo kamar a ranar ta soya shi in kuma masu amfani da microwave ne za a sa a microwave to sai mutum ya ɗan ɗiba a ɗan kwanan shi ko ɗan ruba shi daidai wanda zai ci kina sawa a microwave shi ke nan zai narke sai ya ɗan soya miki naman nan to da fata an gada wannan to akwai kuma wata dabara daban ban da wannan in uwar gida ba ta son zarsa a kaki da dan wasu ba su so akwai kuma wanda uwar gida ta iya yi shi naman idan ya soyu ta gama sai ta aje shi sai ta tsane shi sannan sai ta ɗauko wannan tukunyan nan wadda ba ta kamawa non-stick sai ta rika zuba naman in tukunyan na da girma tana iya zuba naman duka in ba ta da girma tana iya ɗiba da kaɗan kaɗan tana yi sai fa an daure don yawanci irin wannan aikin haƙuri yake so idan uwar gida ta zuba wannan nama a cikin tukunyar nan non stick sai ta dan barba yajin ta in mai son yaji ne in wanda bai son yaji ne kuma shi kenan kar ta sa mai kar ta sa komai sannan sai ta rage wutan nan te ta juya shi tana motsa shi zai tun kara kuma dan tsatso man shi da yake tukunyar ba ta kamawa haka zai ta kamewa ya ta kamewa naman ya ta kamewa to da uwar gida ta wannan a hankali a hankali tana zuba har sai ta gama da naman ta in ta irin wannan ta tsane shi ta bar shi nan naman nan to da ya sha iska idan ta aje naman ta baya komai ba zai yi komai ba in dai ba hannu ake sanya mishi ba a sa baki a maida amma idan ta aji za ta ga ya dan bushe bai irin wannan huyayen nan da yake yi in an so ya nama saboda ya riga ya kame sosai in ma fridge take so ta sa tana iya aji abin ta fridge idan ta tashi za ta sa a microwave ne ta ɗiba da ta sanya shi kenan in kuma ɗiban shi ta ta ɗora a ɗan frying pan yana cire wannan za abin nan sanyin nan shi kenan za ta ga naman ta ya dawo lafiya nan ga irin waɗanda ma ake aika mawa 'yan makaranta masu waannan duk sun huta irin waɗanda ke university to sai su ga nama su kamar a ranar aka soya masu shi aka basu to Allah ubangiji ya maimaita mana na baɗi. To Madalla a gaishe da Hajiya Sa'adiya. To kamar yadda muka ce za mu ba ku dama ku kira mu ku bayyana mana yadda sallah take a wajen ku. Ga lambar da za ku iya kiran mu a kai. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Zan ƙara maimaitawa alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Salamu alaikum. Anuwa alaikum salam. Barka da sallah kuma barka da shigowa wannan filin. Barkan ku da sallah barka da sallah. Barkan mu juna wa ke kan layi. Yawwa ɗazuna ji ana cewa daular ta sa nama a cikin hakoran shi ne za ta ke ba za ta iya kiran sunan mutane da sauri. Da muna muku fatan alkhairi barkan ku da sallah. Barkan mu juna wa ke kan layi wa ke magana. To suna na Rufai Usman kakan Zaria. daga nan jihar Nasarawa nake kiran ku ina Usman Kabara. Usman ai ya ci nama ne da yawa mm, sai ya kasa tahowa. <laughs> Wata yau da ya ɗiba nama da yawa shine ya kasa fitowa. Mm. To ya sallah ya kasance a wajen ku? To lallai sallah yadda ya kasance a nan jihar Nasarawa mun yi sallah cikin ƙokin lafiya mun hawa idi mun sauko lafiya babu abun da zamu ce sai dai mu ce Allah ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa. To amin amin to a huta lafiya bari mu je kira na gaba. Mm. To salamu alaikum. To ina ga ah, za su ƙara larabar mu eh. Mm. To salamu alaikum mun samu kira daga Jos. Wa ke kan layi daga Jos. Wa alaikum salam sannu ku da aiki ya sallah. alhamdulillah wake kan layi daga Jos. Sunana Alhaji Kabiru Highlanders. To Malam Kabiru Highlanders ya sallah take ne a wajen ku a nan Jos ɗin. kai sallah alhamdulillah mun yi ta lafiya kuma kamar yanzu zan canza da nake ga mutum ina cika baki da nama ne alhamdulillah <laughs> to barka da sallah a ci da lafiya da fatan za a yi sallah lafiya yanzu Usman bane lafiya ko a yanda na ce ne nama ya kai mashi karo <laughs> to ku ce ina gaishe shi a gama sallah lafiya sai kun zo cin nama na gode Allah ya maimaita mana mun gode kwarai da gaske lalle kam shi dai usman ya bar mutane da sumbatu mm, ya je shi kadai yana cin nama shi daula yana cin nama to mm. ga wani kira nan ko salamu alaikum a ina ga suna kan neman mu yanzu mm. eh yanzu muna da kira eh, eh, salamu alaikum wa alaikum salam to sunana yakubu zakariya lashi daga jihar kwara to barka malam yakubu barka da sallah To ya sallah ya sagulgulan sallah ina fata ya sallah lafiya. Mun gode Allah ya sallah ta kasance muku daga a nan jihar Kwara. Alhamdulillah ka san da yake mu filani ba kowaye da waye yake yin layya ba. Mm-hmm. To mun gode Amma dai mu ma dai insha Allah alhamdulillah mun yi wa jatumar mu layya muna fatan dai za a yi sagulgula sallah lafiya a gama lafiya. To mun gode amin amin. Allah ya eh, maimaita mana bari mu ansa kiran gaba. eh suna kan dai neman mu yanzu mm. ni dai to ah, muna da mai kira akan layi salamu alaikum dawa muke magana daga ina kake kira wa alaikum salam kuna magana da ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a kimba to malam ibrahim barka da sallah ya ayi sallah lafiya hidimomin sallah alhamdulillah ya sallah take ne a nan wajen ku To mu gaskiya alhamdulillah sai dai mu kara godewa Allah Allah ya sake maimaita mana. Amin summa amin mun gode kwarai da gaske. Amma kira na ga matasa dan Allah a daina ganganci kuma sannan ayyukan ma sha a kiyaye. Hmm me kake nufi da hakan? Eh, to ayyukan ma sha kaman bangaren mu'amala da matan banza inda ke ba na halak ba. To mm-hmm. ah, kuma kana eh. nufin ganganci irin tuka mashina haka da mota. Yawa babur mota ke ma duk eh, ba a bari ba. Na'am, na'am. Mm. To, eh, shi ke mun gode da wannan shawara Allah ya maimaita mana da fatan za su kiyaye. to da fatan ah, matasa za su kiyaye kin san daula ko da yaushe mm. akan yi watan maganan cewa matasa suna gangancin ana sallah da mota ai wannan yayi magana mai mahimmanci sosai don yawanci kowane sallah ana samun hadarurruka sosai bari mu ansa kira salamu mm. alaikum alaikum assalam barkanmu da sallah barka ka je. Wa muke magana da shi? Lafiya ƙwarai. Umar Bala ne daga Rijiyar Local Government Niger State. To barka da sallah Malam Umar ya sallah ta kasance a yankin Rijau a ƙaramin hukumar Rijau. Ah, alhamdulillah wala hau ki da lahiya lau kuma an so kwana na ana bukukuwa lahiya. To Allah ya maimaita mana kana da wani shawara da zaka iya ba matasa game da sallah? Eh, eh gaskiya shawaran da zan bayar sai dai game da hawa abin hawa abin hawa mm. a rinka kiyayewa mm. saboda yawan yara da ke wulgayya bisa hanya mm. to mun gode Allah maimaita mana To Allah ya maimaita mana da fatan za a yi eh, ana nan dai ana shagulgulin sallah lafiya kuma muna nan muna tsimayin wato masu kiranmu don mu mm. yadda sallah ta kasance a wajen ku to muna da mai kira akan layi salamu alaikum alaikum salam barka dai na wani lafiya kallo an yi sallah lafiya alhamdulillah to da wa muke magana daga ina kake kira kina magana da buhari abubakar sokoton najeriya na kasarin bari bari to malam buhari shin ya sallah ta kasance a wajen ku to sallah sokoto alhamdulillah to madalla an yi yanka Allah ya so an yi yanka kuma al'amura dai gurguru alhamdulillah to madalla da fatan za a isa to da fatan Allah zai maimaita mana ya nuna mana na baɗin baɗaɗa amin amin mun gode da kira amin amin To madalla daula kin ji yadda sallah ta kasance a gida da sauransu. Da sauransu har da eh. waɗanda suka yi akwara da ko ina ma duk mm. faɗin arewa da ko ina. To jama'a. Kin yanka mana rago? rago na ƙasa na jira yanzu ku za mu je mu ma mu fara cin naman sallan namu. <laughs> to kafin mu karkara shirin masu sauraron mu a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka muna yi muku barka da sallah kuma da fatan Allah zai maimaita mana kuma Allah zai biya mana bukatunmu da fatan kuma za ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka masu sauraro a madadin Daula Salim tare da ni Hafsat Maina Muhammad da wacce ta sada mu da ku Julie Gresham da injiniyanmu na yau muke muku fatan ai sallah lafiya.